dan adam da kuɗi. Masaurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai leƙa ne jihar Kano da ke arewacin tarayyar Najeriya. inda za mu yi dubi kan hada-hadar kasuwar baje koli da ta gudana a jihar. Madalla, a ranar Litinin dinnan 16 ga watan Disamba aka karkare kasuwar ta baje koli da aka fara tun ranar 1 ga wata. Bikin wanda shine karo na arba'in da ake shiryawa kan janyo hankulan 'yan kasuwa daga ciki da wajen Najeriya, musamman ma makwabtan kasashe Cibiyar kasuwanci da masana'antu da harkokin noma da ma'adanai ta Kano Kaksima a takaice ke ɗaukar nauyin shirya bikin baje kolin kowace shekara, inda a wannan shekarar za ku ji cewar hatta rundunar sojin Najeriya ta shiga an dama da ita. Ambasada Usman Darma shine mukaddashin shugaban cibiyar ta Kaksima yayin buɗe baje kolin ya ce taron na wannan shekara ya zarta na shekarun baya. saboda kasashen duniya da suka nuna sha'awar zuwa. Kasashe da yawa daga kasashen waje waɗanda za su baje kolin abubuwansu da basirarsu da irin kayayyakin da suke sarrafawa a kasashensu. A kuma gida Najeriya jahohi da yawa sun shigo kamfanin na wannan jahohi sun shigo sannan akwai jahohi na makotanmu na wannan ƙasa tamu. waɗanda suka nuna sha'awa za su shigo tare da ƙananan hukumominsu don su baje kolin irin albarkatun da suke wannan jihohi don a ƙara ƙasa ta ƙara bunƙasa tattalin arziki ya ƙara gaba. kamar da yadda aka sani bikin baje kolin na bana ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ta rufe iyakokinta na kan tudu ko baje kolin ya fuskanci wani kalubale babban daraktan cibiyar kasuwanci ta kaksima tijjani aliyu abdu ya ce ko kaɗan matakin bai shafi baje kolin ba kasancewar sun yi tanadi game da hakan a gaskiya baƙi masu baje koli daga kamfanoni daban-daban na ƙasashen makwabtanmu particularly wannan boda ta ƙasa to za mu iya cewa gaskiya kusan bai shafa ba abin da ya sa muka ce bai shafa ba saboda da mantun da ga abin da gwamnati ta ce a yi gwamnatin tarayya to nan da nan muka tashi tsaye muka je muka kai ziyara a dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki a kai ba ma kama waɗanda yake cewa ya shafi shugabannin custom ya shafi shugabannin immigration duk waɗanda suke da ruwa da tsaki a kai mun je mun musu bayani kuma mun nemi haɗin kansu da goyon bayansu duk mutanenmu da muka gayyata tunda mun tura musu da takardun gayyata duk wanda ya zo da takardar gayyatar mu to a bashi dama ya wuce ya shigo kuma wannan shi aka yi in ka shiga ciki zaka ga mutanen Nijar na nan mutanen Mali na nan mutanen Chad suna nan ga su daban-daban banda kuma waɗanda su sauran daman kasan ta airport ne ba da kasa ba ne hmm. za ka ga muna da su mutanen uh, egypt suna nan muna da mutanen pakistan da mutanen bangladesh suka zo mutanen india su ma suna nan za su shigo mun yi rana ta mutanen china to akwai mutanen ma denmark duk suna nan saboda haka kaga kusan mu ce ai ba mu da matsala akan yawanci kasashen da suke shigo mana ta iyakoki to kamar yadda na bayyana a farkon shirin bikin baje kolin na bana ya sami halartar rundunar sojin najeriya a karon farko inda babban daraktan sashin lura da harkokin noma da kiwo na rundunar birgida janar ka kazir ya sami wakilcin mejo emmanuel ilesha mai samari da ya jagoranci tawagar sojin zuwa filin baje kolin na kano to ko me ya ja hankalin rundunar ta halarci baje kolin kasan shi department ɗinmu sabon department ne kuma a 2017 shine aka aka yi creating din department din me yasa aka yi creating department din ɗaya shine don mu taimaka ma talakoki mu taimaka ma mu ɗin sojoji a fannin noma don mun gan cewa shi mr president shi ajanda ɗin shi na fuskan noma ya shafe mu kuma mun gan cewa eh mun into it mu ma za mu samu abin da za mu taimaki mutane mu taimaki kasa don cika economy din kasa kamar da waɗanne abubuwa da waɗanne abubuwa kuka zo za ku nuna wa mutane cewa wanda rundunar sojin najeriya take a na gode na ɗaya dai muna da shanu musamman kaman 250 a cikin shanun kuma muna da namu na gida shine muke kiran shi fulani white ko kuma mu ce sokoto gudali amma mun sake don me don madara da yogurt muka je muka siye shanu ɗin nan wanda suke baya da madara da yawa su ne muke kiransu present exotic cows muna da wayannan kuma sama da arba'in yanzu a gonanmu kasan yanzu nan tun an kulle su boda ka dai ba wai wannan kifi na kankarar nan da ake kawawa so yanzu nan mun encouraging a yi na gida so shi yasa muna da abincin kifi muna da abincin kanuka kasan shi soja muna da fannin karnuka so shi yasa muka fara yin abincin karnuka muna da shinkafa kuma muna da misalin fili dubu uku hekta a shandam a lakushi na ami wanda wurin yana da kyau noman shinkafa so muna shinkafa a wurin bari mu ji ta bakin mahalarta wannan fili na baje koli daga ciki da wajen najeriya kasuwa kasuwancin Kano ya yi saboda muna ganin kamar ka shigo zaka samu matsala ko na ruwa ko na abinci ko abinci a raha ga ruwa a belabar zaka samu ran zahi ka wanka ka samu abinci ka ga ba matsala ko ba gaskiya ba ban taga samun tarfe da jaɗin ta ma tunda ban taba zuwa Kano ba sai ta nan amma ban ba wahala ba komai duk kuma ma'aikata da security duk wanda ka nema kan taimako zaka za zai zai maka wanda duk wanda ka nema a taimaka maka zai taimaka maka alhamdulillah ubangiji muna roƙon Allah maimaita mana abin da ya kamata a gyara marasa ƙarfi a ware musu rumfunan su a ruhe a sa musu kuɗi masu sauƙi. Eh dama gaskiya mun taba shigowa mun saba shigowa a tirafiyan jihar Kano amma kasuwar bana sai dai a hankali an dai yi abubuwa dai ba yadda da a ce saboda ƙasa ta riga ta canza. To kowane nasarori da kalubale aka fuskanta a bana ga ƙarin bayani daga tijani aliyu abdu to babban nasara dai shine alhamdulillahi ana zaune lafiya ba mu da matsala na maganar security duk waɗansu abubuwa da su da ake so na tsaro to alhamdulillah tsaro ya inganta ah, na farko kenan na biyu kuma ah, yawanci waɗanda dama muke sa rai za su shigo mana manya-manyan kamfanoni ah, wasu ma ba su taɓa zuwa ba da ma'aikatan gwamnati gashi allah ya sa sun shigo mana wannan karan kagan ka duba za gamu kamar wata hukuma ta na da jami'an sojoji yawa eh to kaga sun shigo ba su taba zuwa trade fair ba kaga gashi Allah ya sa sun zo to kowane tasiri shirya irin waɗannan biki na baje koli ke da shi ga tattalin arzikin ƙasa dr yusuf ibrahim kofar mata na jami'ar mai tama sule da ke kano masanin tattalin arziki ne hanya ce ta za a iya samun kamar wasu hanyoyi na haɓakar kasuwanci kamar misali yanzu za ka iya zuwa misali ka ka kaza ni na ka kaza to shikenan sai mu ga to ai abubuwan nan da muke kai ka sha hala ni na sha hala amma in mun ka zo muka haɗu to za mu wani abu da ya fi wannan inganci to kaga kuma sannan za mu samu saukin kashe kuɗi ma'ana cost na wannan production din na yanda za mu kera wannan kayan to kaga shi baje koli ya bada dama cewa su kansu masu kawo kayan su haɗu su yi cuɗanya su yi cuɗanya kuma har su gina wani abu wanda ake kira juyin venture kamar kasuwanci na haɗayya da makamantan makamantansu to yana ba da wannan damakin sannan yana ba da damar a ka samu a samu rarrabuwa na kayayyaki kamar yanzu ka zo baje koli da kayan ka da baka san inda zaka je ka kai shi ba to a wannan baje kolin sai wani mai siyan kaya ya zo sai ya ce to shikenan ai da wannan kayan muna neman sa kuma na samu labarin waje kaza da waje kaza ake bukatar sa to kaga ka samu abin da ake kira distribution channel na kayan ka hanyoyin da zaka rarraba kayan ka daga wannan baje koli ya bazama gari kamar yanda ka sani dole zai haɓaka harkokin kasuwanci na wannan muhalli da ake yi tunda baki za su zo kamfanonuwa za su zo masu siyan kaya za su zo kuma gwamnati za ta samu harajai wanda yake in ba dan baje kolin ba ba za ta same shi ba su ma haka mutanen wajen mai wanda ya kai abinci mai tallan wa wata da ma kuma motoci duk za a yi ciniki saboda wannan baje koli da ake yi To masu saurare duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu cikin wannan shiri da sauran abokan aiki, na sashin Hausa na Radio France International musamman Abubakar Abdulkadir ɗan gambo daga Kano da editan mu Bashir Ibrahim Idris sai injiniyan da ya sada ni da ku Ibrahim Tukur Kefi. Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.